ko ba wasu ta kankan wani ya ba shi ba za a yi kin musu su a'a tsawon tafiyar wata guda wa arduhu faɗi tafiyar wata guda man ya shirabu minhu duk wanda ya sha sharbatan sha guda a daga fa'ala sha guda la ya zuma ha abadan ba zai sake jin ishi har abada ya Allah ka sanya mu daga cikin su a ci gaba da sifanta tashi riyo wa atyabu min al-misk kanshin sa ya fi turaren al-miski kanshi ya Allah ka sanya mu daga cikin su duk waɗannan bayanai sun tabbata ingantattu ne kullum da ke ko ma'aikin Allah kira da aminci Allah su tabbata a gare ya ce duk wanda ya mutu akan gefe guda da sharuɗanta annadamu alama fata ونية ألا يعود إلى ذنب فيما بقي عليه من عمره وأن يترك المعصية يبر بدار أين في زمن بيجي في ساعة ما علوك إن كان متمكن من بيان يتم السيرة أبدا تيبتا يتوب يتالي تارانا الكيامة لا تبقى إذا يتجي إن بدأ كما يتوانا لكي يقول دوان ذلك إن بدأ من بدأ شابا هذا من زعر صلى الله عليه وسلم دعا صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي أمتي الأمة أمتي sai mala'iku su tatse sai waɗannan ba za su je ba sai mala'iku su zo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun canza bayan ka sun canza addini bayan ka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su fasuhuqan nesa nesa nesa nesa a can canza su ba za su sha ba kun san bid'a bala'i ce ka san shi dan bid'a kamar da sufyan sauri yake cewa bidiya ta fi zunubi bala'i dan mai zunubi mai shan giya mai shan taba mai cuwa-cuwa sai ake dole a taimaka mana da addu'a mu bar harkar harkallan nan kuma ka ji wani yana cewa shi roƙon Allah yake Allah ya canza mai sana'a kuma ka ji wannan kenan ya yadda cewar zunubi ce kuma yana neman hanyar tuba amma shi dan bidiya ba ji yake ibada yake yi Ka ta kasar bala'i nan ba shi bai san ma zunubi ba a'a so yake ma ranar alkiyama a auna mishi da cikin kyawawan ayyuka kin ga wannan ko da ana gana kada mishi gangan tambura ba zai zai ba kuma da ke ko kuma malaman su suke jinsu akan wannan malaman bid'a ba malaman bid'a su ne kasuman bakar jaka hanji ka zuba Allah ta'ala ya sauke والصراط منصوب الذي بين الجنة والنار يمر الناس على قدر أعمالهم فمنهم من يمر كلمح البصر ومنهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالفارس الجواد ومنهم من يمر كركاب الإبل ومنهم من يقعد ومنهم من يعد أجوى ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يزحف زحفا ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم فمن مر على الصراط دخل الجنة فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض فإذا بذلوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة والصراط صراطي أنا كذا الصراط da sinin kenan da sharik kenan ana cewa asjirat da ishimam kenan ana cewa asirat da sinin kenan wannan duk lokaci ce ta larabci maza an gana ta qur'ani da ita wa maliki yawm din din rawihi nasirun wa in jirafin wa sirati bi bihaythu ada wa sa wa sa ashma ala da khalafin وشم لقلاد الاول حتى ما مشات بيه فرار رحمه الله عز وجل سورة كبرات كي كانت القرآن يقول كي الزراف كي هذا كي واي كي كانت الزراف ko kuma ka ce as-sirat sai ka tambaya wai ka karanta as-sirat was-sirat shi sirati sirati kenan mansubun alamatin jahannam an sanya shi a doron bayan jahannama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sanyi da kasan sanyi sanyi ne an ga sunan sanyi kana tsaye kana makarkita leɓanka yana kaɗawa kuma da ke go lokacin da gazanin shi wata guda baya wanka juma ma ta zo dai wani wanda jiki ya shafa mai kuma sai da ke ko sunyi da kasan sunyi ko zafi da kasan zafi ka ji fanka ma tana ba da zafi ka ji ruwan da zaki alwala wani lokacin sai ta bashi ya dan huce tukunna da mai ce min sai jahannam min tashin jahannam jahannam ta na'iji to a kan jahannama za a tsora siraɗin wanda ya ƙetare ya wuce ina aljanna kenan aljanna tana can tsallake kenan la ilaha illallah kuma bar barka manta mutane ne ga shirin akwai mummunai akwai munafikai akwai kafarai wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hakama maqdiya thumma nunajjil ladina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha wa huwa al-jisr alladhi bayna al-jannati ita ce ga katabariyar gadar da take tsakanin aljanna da wuta ita ce gadar da ta hada aljanna da wuta ya murrun nasu ala qadari a'malihim mutane za su wuce a kai gargadon ayyukansu kawai suna tafiya da ɗan wannan hasken kaɗan da suka ɗan ce su yi imani suna fara tafiya su hasken ya buɗe sai su harjin mummunan sai ce abu na ƙunguruna na ta bismin ne su mummunan su ce ina kelar uwa ra'a ra'akun balsulu su nura ina kuma kar manta ba hanya ce irin ta duniya ba da kuna tafiya a mashin ɗaya yana da fitila ɗaya ba su da fitila kun lura da ke ko sai mara da ya wuce gaba sai mai da ya tsare ya dinga haska musu gaban duka a'a kowa gwargwadon aikinsa gwargwadon fitilarsa kowanne mutum daya gwargwadon aikinsa gwargwadon fitilarsa aikinsa shine fitilar kuma da ke ko iya gudunka iya haskanta iya aikinka iya ka da da ake da keke mai fitila iya gudunta ya yi da fitila za ta dinga ba ta haske ko ba zai yi ba yanzu ba duba shawar da nan ba ba san Allah ta'ala ya shawar yace ya murrun nasu ala qadri a'mali mutane za su wuce gwargwadon ayyukansu faminu man yamurru kalamhil basar la ilaha illallah a ciki akwai waɗanda za su wuce kamar kirtawa da bismillah kamar jiran sama ta kai ta ƙasa ba ka kirta ido ba wani har ya wuce Allah ta sanya mana da cikin su tawaga ta nauke nan kada wa minhum man yamurru kal barak daga ciki akwai waɗanda suke wucewa kamar walƙiya kaga walƙiya ta dan walƙa ta dan tsaya ka dan koda rabin sakon ne amma saurin ku da bai kai na tsiftawa ba kuma da ke ko mataki ne kenan na biyu wa minu man yamurru karrih akwai masu wucewa kamar iska kasan idan iska mai sanyi ta to kana jin ta haka ne da wuce ina ba ta mun gane wannan to kaga wannan sauran su bai kai na warkiya ba Sauran yan warkiya kuma bai kai na kimtawar ido ba mun samu ne kenan uku wa minu man yamurru kal farasil jawad akwai kuma masu ƙetarewa kamar doke mai sukuwa kaga shi kuma gude shi da kai iska ba doki ba in garman doki wa minu man yamurru karitadul ibn daga ciki kuma akwai masu tafiya za su wuce kamar tafiya ta ayarin raƙuma to fa eh ka san tafiya ta ayarin raƙuma ka san raƙuma ayari in ana tafiya ayari guda daga nan kwa kun kuka ba a sai lokaci an dan jima kun fahimci wannan da ke ko to ba wai ayari ra kuma ba ko ayarin motoci ne suke tafiya ayari ai za ga akwai sauki sosai da sosai babu sauki to ina gara kuma kenan waɗannan za su tafi amma tafiyar tasu babu sauri Allah ta'ala ya shirya wa minhum man ya'adu adwa daga cikin su kuma akwai wanda zai tafi dai da dan sauri sauri wa minhum man yamshi mashiya akwai kuma wanda zai yi tafiya mai amsa sunan tafiya tsaka tsakiya babu sauri amma dai kuma yana tafiya kuma bai tsaya ba mai kenan wa minhum man yazhafu zahafa daga cikin su akwai wanda zai rarrafe rarrafe inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai Allah ya tsare akwai wani hadisi da ya shahara bakin mutane kowa abdurrahman ban abu zai shiga aljanna da rarrafe kun taba jin wannan bai hadisi ne mawdu'i A duba al-madarul munif wa minhu man yuqtafu khaffa daga cikin mutane akwai wanda za a fauco shi faucowa akwai wanda za a finciko shi fincikowa eh ya fada wuta wa yulqa fi jahannam sai a jefa cikin wata jahannama fa innal jisra domin wannan gadar alaihi talalu akwai kungiyoyi kai akwai kungiya kai ya kake ganin gana tafiya a wurin da yake da kaya eh sannu sannu ina kake in gana tafiya inda aka fasa kwalabe eh to ya ga a ce an sa kugiya ana na san dai kowa ya san kugiya ko da baka sa kalli ba ya ta yi fata eh eh an san fata ai wata ake dan rata ake dan yaudarar su duka an sa da wani abu a kan kadan kugiya ce to malam ka san ta nau'i nau'i ce ba eh ya ce ga ta kama tsari ga ta kaza ga ta kujiya to a kai a ko kujiya ta tsabin nasa da ama'in tana janyo mutane da ayyukansu malamai aiki yana tasiri duk abubuwan nan da ake faɗa aiki ake faɗa aiki yana da sharuɗa guda uku sharaɗi na farko ya zama na yi shi don Allah kuna ji sharaɗi na biyu ya zama na aiki yana da lafiya duk ikhlasinka duk yin ka dan Allah kun lura da kyau yawwa hakan nan kuma shar'i na biyu ga kawai ka tashi kai abin nan ba a zara an sa mutum yi an sa mutum yi tana da dalili raka nawa ake yi sai ce kai wallahi ina da ina da kasar kasar raka a takwas zan yi ba yi ba bai yi azhar ba Allah ta rai sauri daga mutane yan uwa aiki yana tasiri aiki yana tasiri sosai da sosai mutum ya tsaya tsayin daka ya nufinci ayyuka na alkhairi ya nisanci ayyukan da suke nuna ba kuma marar ala surafi duk wanda ya ƙeta da surafi da halar janna to wannan ya shiga aljanna kada ana cewa kai wani ya tsallake sirati lallai ka surafi ne sai da abaru alai in suka ƙeta da surafi waqafu ala qantara za a tsaye da su a wurin gida ake kiran shi qantara bain aljannati wan nar tsakanin aljanna da ita a wannan lokaci fa yuqtasu li ba'd min ba'd sai ai kisasin sashin su da sashi a musu kisasi na wanda ne suka kuma eh ƙananan laifukan nan watakila da ka tashi fita za ka ji alwala ka ɗan tasa shi kai baka sani ba amma shi yana ji a cikinsa ka ta da shi ko da ko da ka kallaci nan sai ka kasa da ido kawai ko da ke ko yawa Allah ta'ala ce wa naza'ana ma fi qulubihim min ghilli duk wannan ghillin ko ya yake za a tura cikin zakata dan ba a san dan aljanna ya zama yana kallon dan uwan shi da kowace irin damuwa ko mai dan antata tsorata a wannan lokaci za a tsarkake za a wanke zukatan a yafi abin da a hukunci tsakanin kowa shi ke na sai da hubbu idan aka tsabtace su ya nufin aka tace su ujina lahu da dukhulil janna sai a musu izinin su shiga aljanna a darasi mai zuwa sai mu tashi waye farkon shiga aljanna سبحانك اللهم وبحمدك أشهد إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك عليكم السلام akwai dalili a kanmu yake cewa ko akwai dalili a kan me yasa muka ce za a auna littafin mutum kuna jin tambayar eh? dalili wannan shine hadithul bitaqa kullura hadithul bitaqa wani mutum da ya duba an duba aikin shi kwata-kwata ba shi da wani aiki kun lura da kyau babu wani aiki da ya na alkhairi sai mu kira sai sharri kira aka duba aka duba babu ya gama ta tantancewa da shi kan sanan da mamori da zulmuhalin kawai ma kuma shi ta ce ita ce wuta sai Allah madaukakin sarki ya ce mashi ai ya aikata wani aiki ya faɗi la ilaha illallah sai ɗauko takardar da aka rubuta wannan la ilaha illallah kamar da tsafa kamar akan akan su ce ne sai ya sauran ayyuka kun bai wannan da ce ko sai ya sauran ayyuka kenan eh, magana riga a ce ko yanzu wani wuce aka aiki तो अथवा शिरकत तक الاحساس ذات ميدا يرى بالضبط ممكن يرى قال يرى بالضبط ممكن يرى ان بعد هكذا لو كنت انك دايما تقول الشركه مليره باي لو كنت عايز تقول شيء كبير هنا in ka mika naira ɗari ka mika ɗari da goma a ba ka ne rikakka da naira ɗari kaga bai zama kunshi ɗaya ba amma da yake ba jinsi ɗaya ba ne kuma ya ba jinsi ɗaya ba ne bai rikakka zai je wurin ya wata ne ce kai zo na kan naira ɗari ne sai ce wata ba ni kai kan naira ɗari ki zai zama kunshi eh a ah. sai dai cire naira ɗari ya ba shi so wannan bai zama abin nan tambayar shi recharge kan ne aka turo maka da shi na naira ɗari ɗari kana so ka sayar shi wanda zai sayar ma za ka sayar sai ce zai zai siya naira tamanin ko lura da kyau wannan ne riba ya kowa a wannan ba riba ba ce domin ba a sami iti hagun a filas ba barka salam eh? kamar ya kankara eh. اي اي باب اموال الجهود باب نعم ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك زan so tambayoyin mu su zama kan wannan karatun ba kan babu riba ba na ga tana ta jan ku haka ba kan babu riba ba nan a'a amincewar riba ba shi kuma yana riyal za a baka riyal daya aka ce ba za a baka ba sai ka ba da naira hamsin kuma da kuma jinsi ɗaya ba ya shaya wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin na damuwa shi ne an fara domin a tashi su baka sai na take ba tana cikin suratul hijri tana cikin suratul ba ta azariya ko a o ƙulubihim